يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله wannan درسنا ne darasi تمانين الشدة muna cikin باب fara'id babi da ke bayani a kan rabon gado karatun bulugun maram littafin ibn hajjar al rahimahullah a yau za mu karanta hadisi na uku ne kawai insha Allah wannan hadisin yana ɗauke da bayani kashi na biyu akan miracle asaba wanda ne rabo na gado mafi rikitarwa idan mutum ya san matsala ta al'asa ba to gaba da matsaloli na rabon gado yana zuwa mun da sauki ibn hajar ya gabatar da hadisai a wannan baji ta yanda zai kawo maka saukin fahimta akan abin da ake nufi da al'asaba al'asabatu bin nafsi da kuma al'asabatu bil gairi ya fara da hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa wanda shi ne yake tabbatar da bayani akan mutanen da ake kiransu al'asabatu bin nafsi baya ga wannan shi ne ya kawo hadisi na uku hadisi na uku shi kuma yana bayani ne akan al'asabatu bil gairi idan aka ce al'asaba mun gabatar da bayani a kansa da darasin da ya wuce bayanin al'imamun nawawi rahimahullah yana sharhin hadisin abdullahi bin abbas sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha ɗaya shafi na 228 yana bayanin ijima'i haduwar fahimtar malaman sunna akan matsala ta al'asaba أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض شيء الله سبحانه وتعالى يا بينا متانا ذات سامور أبو أغادو بايا متوى إذا أن يرسوى الله سبحانه وتعالى أتكين القرآن يا بينا قاين أكي ربان غادو وانا ذي سامو كذا وانا ذي سامو كذا ودن نسو أكي كرا أصحاب الفروض ودن دا ما كان الله يفتح أدين ذات سامو أتكين القرآن waɗannan da aka ce ashabul furud ba suna yake nufi da ba. shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abdullahi bin abbas ya yace alhiqul fara'id bi ahliha da ne hadisi na farko idan an yi rasuwa manzon Allah ya ce mutanen da Allah ya ayyana rabo da za su samu a gado ku yi kokari ku basu wani zai samu kaza a bashi wani zai samu kaza a bashi manzon Allah sai ce, fama baqiya idan an samu ragowa fa huwa li aula rajulin zakarin wannan shine bayanin al'asaba so ashabul furud sune mutanen da Allah subhanahu ta'ala dama can ya riga ya bayyana rabo da kowa zai samu bayan masu rabo sun samu rabonsu abinda ya saura ana ba ma al'asaba amma al'asaba din nan hawa uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bayani da al'asabatu bin nafsi al'asabatu bin nafsi ne wanda tsakaninsa da mamaci babu mace tsakaninsa da mamaci babu mace dukansu maza ne Shi ne bayaninmu da ya gabata al-imam an-nawawi yace yuqaddamu al-aqrab fal-aqrab gwargwadon kusancin ka ga mamaci gwargwadon yiwuwar ka samu gado saboda ka idan mutum ya fi kusa da mamaci to ya fi kusan ya samu gado domin la'akari da hadisin mazan Allah mazan Allah ya ce fali aula rajulin zakarin aula shi ne aula mutumin da ya fi kusa da mamaci shi ne mafi kusancin ya samu rabo a gado fala ya yarifu asibun ba'idun ma'a wujudi dan uwa na nesa baya samun gado idan akwai dan uwa na kusa da mamaci domin sau da yawa ana samun irin wannan mushkila za a yi rasuwa sai kaga wani ya zo yana cewa an hana shi gado yana ganin rabon da aka yi ma ba daidai ba ne yaya kaman shi ba zai samu gado ba to rashin sani al'asaba ka'idarta kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wanda ya fi kusa da mamaci yake samun gado akan na nesa har ma al-imam an ba mu misali fa khallafa bintan wa akhan wa amman mutum ya rasu sai ya bar ƙanwarsa ya bar yarsa ya bar ɗan’uwansa uwansa ya bar ƴamace ya bar ƴamace ya bar ɗan’uwansa kamar kani sannan sai ya bar baffa mutane uku ne. mutum ne ya rasu bai bar ɗa namiji ba ya bar mace ya bar ɗan’uwansa uwansa kamar misali kani kowa ya bar baffan shi shi da alimamun nawawi ya ce to dama in ka koma alkur'ani kamar yadda manzon Allah ya faɗa alhiqul fara'id bi ahliha ku isar da rabo ga masu cancantansu waɗanda Allah ya ayyana su a cikin alkur'ani abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani idan ka mutu baka da da kowa sai ya mace za ta rabin dukiya haka Allah ya faɗa saboda haka sai ya ce falil bintin nisu fardan yarka za ta samu rabo rabi dama wannan rabo Allah ne ya faɗa idan mutum ya mutu ya bar ya babu da namiji rabin dukiyar nata ne wadda baki to abin da ya saurafa ga babbanka ga dan uwanka ga kaninka ga babbanka to za a ba abinda manzo Allah ya ce fali aula rajulin zakari mutum namiji wanda ya fi kusa da kai to shi za a ba shi saura wanda ya fi kusa da kai tsakanin babbanka da kaninka kaninka ya fi kusa da kai babbanka yana da nisa kaninka ya fi kusa da kai shine manzo Allah ya ce kanin shi zai dauka babbanka ya tashi babu komai so idan aka yi irin wannan rabo wani sai tafi yana gani a to yaya kuma ni babba hmm, ba a baɗa namiji ba haka Allah ya ce abin ba da ka ake ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsara abinsa kuma ya tsara shi da ilimi ya tsara shi da ilimi da hikima da kuma adalci saboda ka ba za ka taɓa samun tsari mai gamsarwa irin na musulunci ba idan aka ce yau mutum ya rasu ya bar mace ya bar ƙani ya bar babba sai a ce to babban shi ne babba ga shi kai kanin tafi ai ba ya adalci ba saboda duk wahalar gidan kanin shi zai ɗauka ashe kanin nan shi ne madadin uba a bayan rasuwar ɗan uwan shi don haka allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba ma ƙanin dama fiye da babban saboda babban ya fi shi nisa wanda ya fi kusa da mamaci zai fi damuwa da al'amari shi ko bayan tafiyarsa zai ringa duba iyalansa kuma ko wani abu ya taso ma dan uwan za a nema kafin a nemo babba sai an nemo kani kowa ka duba adalcin Allah subhanahu wata'ala wannan an ciro shi ne karkashin hadisin farko wanda mun yi sharhi a kansa shine hadisin Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhiqul fara'id bi ahliha ku sadar da rabo ga waɗanda Allah ya ayyana su rabon gado don an yi rasuwa ka ɗauki hakkin kowa a bashi fama baƙiya ba huwa li aula rajulin zakari abinda ya saura wannan na namiji mafi kusanci ga wannan mamacin mafi kusanci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aula rajulin zakari mafi kusanci ga mamaci shi za a bashi ragowa to amma abin da ke da muhimmanci a nan shine mafi kusanci ga mamaci kusantar mamaci yana da matakai uku kusantar mamaci yana da matakai uku matakin farko shine al'asabatu bin nafsi wanda shine asabatun bin nafsi shine manzon Allah yake magana akai waɗannan su ne waɗanda dukansu maza ne su ne suka fi kusa da mamaci ba mace a cikinsu dukansu maza ne al'afabatu bin nafsi gaba ɗayansu maza ne ba mace akwai ɗanka akwai jikanka namiji ba jikanka ta wajen ‘yarka mace ba misali ka haifi ɗa namiji to wannan ɗan naka namiji in ya haifi ɗa kaga jikanka kenan ta wajen ɗa namiji da ɗanka da ɗansa jikan wato jikan kake sannan da ƙaninka ko wanka kaga duk maza ne babu mace a tsakanin sannan da ɗan ƙaninka ko ɗan wanka baffanka da ɗan baffanka sannan baffan mahaifinka da kakanka da kuma 'ya'yansu waɗannan dukansu maza ne waɗanda suke kusa da mamaci babu wata mace da ta shiga tsakaninsu waɗannan su ake kira al'asabatu bin nafsi su ne waɗanda dama idan an gama rabon dukiya sai aka samu ragowa idan aka dubi yan uwan mamacin idan mutum ya rasu ya bar mata akwai rabon mata ya bar mahaifi akwai rabon mahaifi ya bar da akwai rabon da sauransu an gama abinda ya saura sai a dubi waɗannan mutane su ne al'asabatu bin nafsi idan an dube su ragowar za a ba mutum ɗaya ne in ji manzon Allah amma shi wannan mutumin za a dubi aula lil a cikin su waye fi kusa da mamaci ragowar dukiyar nashi haka manzo Allah ya ce wanda hadisi ne a bayyana karara bai da bukatar wani eh, sharhi mai tsawo so amma su din kaga dole ne ka san waye mafi kusanci ga mamaci akan wani saboda kusancin ba ra'ayi bane shari'a ce ta bayyana saboda haka idan aka ce asabatun bi nafsihi kullu zakarin yudli bi nafsihi bil qaraba namiji yana kusa da mamaci babu mace a tsakanin shi da mamaci laisa bainahu bainal mayyit unsa wanda shi ake ce ma al'asabatu bin nafsi yana daukan ragowar dukiya a bayan an gama raba wanda akwai sharuɗa akai waɗannan sharuɗa da farko malamai suna cewa man adla bi abawain yuqaddamu ala man yudli bi abin faqat misali mutum ya rasu sai ya zamanto ya bar yan uwansa yan uwan kashi biyu ne akwai wanda ya hada uwa da uba da su akwai wanda ya hada uba ne kawai ana samun shakiki da li'abi mutum ne ya rasu ya bar yan uwa yan uwan nan akwai wanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da mamacin akwai wanda kuma ubansu ɗaya ne kawai uwa kowa da nashi so kai ma kai kanka ka sani idan aka ce annabi ya ce wanda ya fi kusa da mamaci shi zai ɗaura bo wani hukunci za ka yi shaƙiƙi shi ke gado aji ba zai samu komi ba abinda manzan Allah ya faɗa ke saboda ka ya mutu ya bar ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya nan kuma gashi ɗan uwa ne uba ɗaya manzon Allah yake ragowar a ba mu mafi kusa da mamaci waye fi kusa shine wanda ya hada uwa da uba da mamaci saboda haka idan aka ce akwai shaqiqi li abi baya gado wannan ittifakan saboda hadisin manzon Allah fa yuqaddamu akhun min abawayn ala akhin min abi saboda haka idan aka ce mamaci ya bar dan uwa dai uban su dai ya bar dan uwa su dai kawai to da an zo magana an ba ma masu rabo rabo ragowa sai a ce ina shakiki ga ninan to ɗauka naka ne la'aji ka yi haƙudu ce to a raba mana mana a'a annabi ce a raba muku ba shakiki kaɗai za a ba kai ka yi haƙudu yuqaddamu ammun li abawaini ala ammin li abin haka kuma da zai mutu <clears throat> sai ya zama ya bar baffanni biyu baffanninsa guda biyu wannan baffan ubansu ɗaya uwarsu da uwa ɗaya da mahaifinsa wancan babban ubansu ɗaya ne kawai amma uwa kowa da nashi idan an rasa waɗanda suke kusa da mamaci sai waɗannan babbannin biyu shi wannan babban shaƙiƙin baba ne wancan babban li'abi ne ga baba su kaga babba shaƙiƙi shi zai ɗauki dukiya banda li'abi to hatta ta wajen 'ya'yansu haka ake la'akari da shi sai an fara gabatar da mafi kusanci kafin na wanda ke nesa to yi kaddamu afu min al'adi a da ibn al min al'abawai al'imamu na imam an yace kuma da a ce mutum zai rasu sai ya bar dan uwa ya bar kaninsa uba kawai suka haɗa. to amma akwai wani ɗan uwansa wanda shaƙiƙi ne sai dai ya riga shi rasuwa ya bar da mamacin yana da yan uwa biyu shi wannan uwa ɗaya uba ɗaya amma ya riga ya rasu sai dai kafin ya rasu ya bar ɗa namiji sai kuma ga shi mamacin ya bar wani ɗan uwa shi wannan ɗan uwan li'abi ne uba kawai suka haɗa to ga li'abi ga ɗan shaƙiƙi wannan ne ya fi kusa da mamaci li'abi ya fi kusa da ɗan shaƙiƙi saboda ka li'abi sai ya ɗauki dukiyar ɗan shaƙiƙi ba shi da komai wato ana duba kusancin ka ga mamaci da zaran ka dan yi nisa to tafiya ta yi tafiya sai a bar mutum idan aka samu wato aka samu yan uwa ga mamaci ana la'akari da kusancin waɗannan yan uwa ga mamaci wanda shi ke tabbatar da yiwuwar samun gado ko kuma rashin yiwuwarsa wannan sharaɗi guda ke saboda ka ana gabatar da wanda ya fi kusa da mamaci akan na nesa na biyu wanda shi ma mun yi magana a kai matan da asaba a kaza jami'an ma idan misali an gama rabo sai ragowa ta saura to abinda annabi ya faɗa da kansa ragowar gaba ɗayanta komi yawanta na shi wannan ɗan uwan ne shi zai ɗauka ya tafiyarsa ba za a rarraba ba wa mata kana ma ashabil furudin mustagrika tana yiwa kuma a zo rabon gado sai ya zama gaba ɗaya ba abin da ya saura mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa ya bar mahaifiyarsa ya bar mata ya bar yara maza da mata kaga kai kanin wannan mutumin ko da uwar kuɗe uban kuɗe ne baka da komai a ciki saboda shi wannan ya riga ya bar mutanen da sun mamaye dukiyar ba ragowa ya bar uba ya bar uwa ya bar mata ya bar ɗa namiji ya bar mace ta ina za ka shigo ka samu gado magana ta ƙare saboda haka shi asabatu bin nafsi yakan ci gara basa idan babu magada idan aka ce an samu gibi wani ya rasu babu uba to ba mamaki ka shigo kai dan uwa wani ya rasu babu da namiji to ba mamaki za ka shigo wani ya rasu ba uba wato ba samu ba ƙasa to irin wannan yan uwa suna shigowa da babbanni da sauransu saboda ka ana samun yanayi wanda al'asabatu bin nafsi yana iya samun gado ana samun yanayin da kuma ba zai samu gadon mu gaba wa in lam yastakriku kana lahu al-baqi ma afrudihi amma idan aka samu ragowa to sai a bashi sannan ana iya samun lokacin da kuma shi gaba ɗaya dukiyar mata shi ce misali mutum ya rasu ba sama ba ƙasa ba mata idan aka ce sama da ƙasa ba uba ba iyaye ba 'ya'ya ba mata sai aka duba sai aka ga ai yana da dan uwa nan ko da ba ubansu ɗaya ba ne ɗaya ko da uba ɗaya ne kawai aka dubi duk dangi babu kowa sai li'abi to ba mai shiga ya ce ɗauki dukiyar kai tafiyarka kaga ya gaji mutumin gaba ɗaya shi kaɗai kaga da an samu magada yana iya rasawa ana iya samun yanayi da kuma magadan ba za su cinye dukiyar gaba ɗaya ba idan an samu ragowa manzo Allah ya ce a bashi sannan ana iya samun yanayi da ba zai samu komai ba saboda mamacin ya bar masu gado da yawa a ashabul furuq waɗanda sun mamaye dukiyar don haka shi ba zai samu komai ba to waɗannan su ne sharuɗa guda uku waɗanda suna samun al'asabatu bin nafsi al-imam an-nawawi littafin rawdatul talibin yana juzu'i na biyu shafi na 309 ya ce in ka lura inda za ka yi nazarin al'amarin gado wato za ka gane yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ilimin gado ya tsara shi ne kamar ya kasa ya kasa magada kamar kashi biyu ne akwai magada waɗanda har abada ba wanda ya isa hana su gado kashi guda ke la ya tawaffaqu bainahum wa bainal mayyit ghayruh mutum shida ne kaga babanka da mamanka miji da mata ɗa da ya waɗannan mutane guda shida fa haula'i la yahjubuhum ahadun babu dan adam da ya isa ya hana su gado idan aka ce mutum ya mutu sai a ce baban shi bai da gado to a wani shari'a ba dai ta manzon Allah ba mutum ya rasu a ce ai matarsa ba ta da gado to tana wa auren ne ya mutu kafin mutumin ko amma matukar ya mutu da aure a tsakaninsu matar shi sai ta gaje shi kai ba ma haka ba da zai sake ta tana cikin idda ya mutu daga ranar da ya mutu idda ta kare za ta koma ta kabari saboda hukuncin Allah na gado ya share kuma wato sakin da mijin ya mata wannan hukunci na Allah na alkur'ani ya goge wannan sakin da aka yi ta dawo matar aure cikakkiya za ta yi ta kafa kuma za ta yi gado ga shi kafin ya mutu ya sake ta amma tun da ba ta gama idda ba ya mutu da hukuncin Allah ya goge na shi so kaga kenan da yarka da ɗanka da babanka da mamanka mace da mijinta ba mai hana su gado sai dai idan an samu wani daga cikinsu ya yi ƙoƙarin kashe wani to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wanda ya kisa dama baya gado ko kuma aka samu ɗayansu ya yi ridda to dama idan addini ya bambanta gado bai shiga tsakani saboda haka yasa in mutum yana auren kirista ko bayahudiya shari'ar musulunci ta halatta aure babu shakka inda alqur'ani ya tabbatar kuma yana da fiqh mutum ya aure bakitabiya wanda ya faru zamanin sahabban manzon Allah sayyidina Usman ya aura manyan sahabbai sun aure ah, ahlul kitabi to ko da shari'a ta halatta aure tsakanin musulmi da ahlul kitabi amma ba gado babu gado saboda addini ya bambanta don haka in ya mutu ko ta mutu ba gado to wannan kashi guda kenan al-imam an-nawawi yace wa ismun yatawaffaqu bainahum wa bain sannan kuma kashi na biyu in ka dubi mutanen da Allah ya bayanin rabon gadon su zaka ga akwai wasu sun shigo tsakanin mamaci da da su wa hum salatu abdur yana zama kashi uku ana dubin dangantakarta da mamaci ta wani gefe ne wato sassa guda uku ne dama sama ne ƙasa reshe kowane uwa kowane mutum ya rasu dangantakansa ta sassa uku ne ko dai ka haɗa dangantaka da mutum ta sama ko ka haɗa dangantaka da mutum ta ƙasa ko ka haɗa dangantaka da mutum ta gefe ɗayan uku ne amma waɗancan guda shida da muka yi magana su ba a maganan aljiha ƙa'ida ne inda mutum ya mutu sai sun gaje shi wannan matakin farko ke na akwai wanda ya taɓa tambaya wai mutumin ya mutu ya bar yara sun kai talatin to kuma gashi ya bar tsohon shi dare yanzu wannan tsohon ma za a bashi kaji yana tambaya to sai a hana tsohon saboda ya bar yara talatin Allah ya kare saboda haka kashi biyu ne masu gado kashi guda ba mai hana su gado mutum shida mace mijinta uba da ɗa eh, uba da uwa sai kuma ɗa da ya waɗannan mutane shida eh, la ya haji a hajjun babu wanda ya sai hana su gado sai dai a ce an samu wani yanayi da gadon ya ɗan ragu ko ya hau amma ba dai a ce an hana gaba ɗaya ba yanayi yana sa gadon ya ragu yanayi yana sa gadon ya ƙaru amma dai ba za a samu cewa mutane shida din nan gaba ɗaya an hana su gado ba sai dai idan akwai wani sababi ko dai na ridda ko na kokarin kashe mamaci wanda waɗannan sabubba suna hana mutum ya samu shiga cikin gado banda su to ana duba sassa uku al'udu ana duba sama shine al-muntasibu ila al-mayyit min jihati al saman ta samanka wa humul usul shine a ilimin gado ake cewa al usul wato tushen ka nan. ana duba tushen ka mutum ya rasu suwaye ya bari ta sama sai aka samu akwai kakan shi akwai baban shi zai ce ku cire kakan tun da uban na nan saboda uban ya fi kusa da shi aiko to kaga kaka kuma yanzu yaushe zai nemi gado ga wanda ya fi kusa da mamaci shine uba to ana fara duba sama faljaddu la ya hajibuhu illa abu <clears throat> sai dai matukar ba uba bane kaka fa sai yayi gado don haka idan mutum ya rasu sai bar yara da sauransu ba uba akwai kaka wannan kakan fa ya dawo matsayin uba so ba wanda isa yana shiga do saboda ya maye gurbin ɗansa ba wanda ya isa hana kaka gado sai uban mamaci shi kadai ne amma idan akwai uban mamaci dama abinda manzo Allah ya faɗa kenan aula rajulin mafi kusancin mutum ga mamaci uba ya fi kusa da mamaci akan kakansa amma idan ba uba to kaka ya hau matsayin uba daren da kan dole za a bashi وكذلك كل جد يهجم من فوقه الامام النووي yace to haka nan inda za a samu kakannin don akwai wanda zai mutu ka samu zuriyarsu suna dadewa a duniya ya bar ubansa ya bar uban ubansa ya bar uban uban ubansa ya bar kakan kakansa ya shine malamai suka ce to duk wannan jerin ba a lura da su a dubi na farko uban na nan idan uban na nan ku share su idan ba uban kaka idan kakansa na nan to sauran duk watsi da su in ba kakan sai a dubi na sama kaga kenan da'iman ana duban na kusa kafin na nesa wani shine ka'ida ta rabon gado gaba ɗaya فأما الأول فالأم تهجب كل جدة سواء من aka ce mutum ya rasu ya bar uwa? wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wata'ala da zaran an ce akwai uwa to magana ta kai kaka mace ba ta kaka mace ba ta gada wanda shine rabo dama ta sama da an ce akwai uwa an gama tahjubu kulla jadda sawa'un kanat min jihatiha aw min jihatil abi kaka mace ta gefen uwa ko ta gefen uba ba za ta yi gado ba idan akwai mahaifiya mahaifiya ta share wannan gefe wanda kuma ikon ta amma shi kaka ta gefen uba baya hana kaka ta gefen uwa samu gado saboda kowanne da nashi yana zaman kansa ne ya hajjubul abu kullu man yarisu bil ubuwa idan aka ce akwai mahaifinka ya hajibu kulla jadda min jihatihi wal abu wal ajdad la yahjibun na jadda min jihati ummi qariba kanat am ba'ida bil ijma wannan duk malaman suna sun yadda gefen uwa kaka ba mai hana ta gado ta gefen uba sai dai idan akwai uwa saboda tana da nata dama shi mutum dama sassa biyu suka hada shi gefen uba da gefen uwa ba a cewa tun da akwai gefen uba gefen uwa kenan ba zai gado ba a amma idan aka ce akwai mahaifiya to duk mace in dai kaka ce kuma an cire ta a gado wanda shine ka'idar da malamai suka tabbatar wanda duk an gano shi ne daga alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana la'akari da alqurba min kulli jihati kusanci ga mamaci ta kowane gefe in ka dubi sama ana duba kusanci in ka dubi ƙasa ana duba kusanci in ka dubi gefe nan ma haka wanda shine ad-darbu sani al na ilahi min jihati as-sufl in ka dawo ƙasa ƙasan mamaci ƙasan sa shine ƴaƴansa jikokinsa tattaba sa fa ibnu al-ibni la yahjibuhu illa al-ibnu idan aka ce mutum ya mutu ya bar jikoki to jikokinsa dama ka'idar gadon su sai fa idan babu da idan akwai da to jika kuma ba shi da rubu ba a zancen gado sai dai idan yaran da aka bari mata ne ba namiji to ana fatan zai iya shiga saboda sulusi biyu za su samu ai idan aka ce za su samu sulusi biyu akwai ragowa ta nan ne zai shigo amma matukar mutum ya rasu ya bar ɗa jikansa ba zai gado ba wa bintul ibn ya haji hal ibn idan mutum ya mutu ya bar ya bar ya ya bar ɗa kai sannan akwai wani ɗansa kuma da ya haifi ɗa amma ya riga ya rasu wannan ɗa da yake dare ya hana wancan ya samu gado kasancewar yana zama a madadin wato shi ne ɗan mamaci fa yusuf hunna ya ne ibn al-ibn saboda haka ɗanka da ke da rai yana kada jikanka ya samu gado ko da ka ɗanka namiji amma idan aka ce mata ne mutum ya bari to ɗan jikansa namiji yana iya samun shigowa wanda shi abin da hadisin yau zai mana ishara da shi sannan na uku sai a dubi gefenka dama kamar yadda muka ce dangantakar mutum ga mamaci yana zuwa ta gefe uku ko dai sama ko ƙasa ko gefe gefen nan shi ne yan uwanka almuntasibuna ilaihi ala tsorafi waɗanda suke alaƙa da kai ta gefe fal ikhwatu wal akhawatu ummi idan aka ce ka bar yan uwa maza da mata da kabar yan uwa da maza da mata to ka'idar kafin su samu gado sai in baka da ɗa namiji idan ya zama ka bar ɗa to yan uwanka ba sa gado ai haka idan mutum ya bar mahaifi mahaifi yana hana duk wani ɗan uwa ya yi gado haka nan ɗa yana hana ɗan uwanka ya gado to idan mutum ya mutu ya bar ɗa da rai to ɗan uwansa bai kamata ya sa kuɗai a dukiyar ba saboda wannan ɗan ya hana shi ya samu gado amma idan aka ce ya bar 'ya'ya mata ne to wannan babu laifi ko ba ɗan namiji kawai ba ko da jika ya bari jika yana hana ɗan uwa ya yi gado don mutum ya mutu sai ya bar jikansa jika ta gefen ɗan namiji idan ana maganar jika ba a maganar ta gefen mace waɗannan min zawatil arhamin dangi ne na'am suna gado amma sai an rasa ashabul furu an rasa al-asabat gaba ɗayan su kafin nan za a kai ga zawul arham So kafin a kai hakan yana yana wahala akan daɗe, to shi yasa ba a cika magana akan wato jikarta ta gefen ya mace ba tana iya gado amma dai kafin a kai din ana samun tazara kwarai sai zama mutum ya rasu ya bar ɗansa ya ɗansa ya haifi ɗa amma ɗan ya rasu so kaga kenan ya bar jika sai kuma gashi ya bar ƙani da wa wannan jikan ya hana kaninsa da wansa su yi gado saboda wannan jikan ya fi kusa da mamaci a kan kannansa jikan ya maye gurbin babansa shine ɗan mamaci so da ka kaga ɗan mamaci ko ya fi kusa da mamaci a kan kaninsa ko wansa to kusancin mutum ga mamaci shi ke tabbatar da yiwuwar ya samu gado ko a'a a littafin al'imamun nawawi wato ya yi kokarin ya sawwake mana yanda zamu fahimci abin da ake cewa al-asaba karkashin sharhin hadisin Abdullah bin Abbas dinnan matakin farko sune al-asabatu bi nafsihi al bi nafsihi gaba ɗaya maza ne zalla wanda shine bayanin da muka yi namiji yake kusa da mamaci babu mace tsakanin shi da mamaci to annabi sallallahu alaihi wasallam ga hukuncin da yayi mutum yana samun ragowar abin da mamaci ya bari idan an gama rabon gado abinda ya saura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi tana yiwuwa ma gaba ɗaya gadon ya samu shi kadai kamar yadda muka ce gadon sa yana zuwa akan sharuɗa guda uku yana iya samun ragowar abin da ashabul furudi suka samu yana iya samun dukiyar gaba ɗayan ta ya gaje ta sannan kuma yana iya rasawa ma gaba ɗaya idan ashabul furudi gaba ɗaya sun mamaye dukiyar yana iya rasawa yana tahowa da matakai guda uku to sai mataki na biyu mataki na biyu alƙismu sani su ne al'asabatu bi gairi al'asabatu bi gairihi mai shiga dangi ta dalilin wani mai shiga magada ta dalilin wani in ba dan wani ba da shi bai shigo ba ba al'asabatu bin nafsi ba ne wancan al'asabatu bin nafsi gaba ɗaya maza ne su ne waɗanda muka yi magana a kai amma al'asabatu bi gairi mata ne zalla wanda wannan adalci ne na Allah subhanahu wataala shi yasa shari'ar musulunci ta gagari hankalin dan adam wallahi da mutum ne za a sa ya tsara rabon gado ba zai iya ba wallahi ba zai iya ba yanda Allah ya tsara wannan kadai ya isa ya nuna maka musulunci gaskiya ne hatta sahabban manzon Allah har annabi ya bar duniya ilimin gado rikitar da su yayi sai da aka kai wani lokaci aka gane akwai fitattu ɗaiɗaiku cikin sahabbai waɗanda sun ƙware da fahimtar alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah waɗannan suka dinga fidda hukunci filla-filla aka gane saboda ilimin yana da yana da rikitarwa in baka gane shi ba kuma ga ayoyin gaba ɗaya ba su da yawa hadisan manzon Allah ba su da yawa cikin maganganu kaɗan Allah ya fidda tsari al'aqabatu bi ghairihi mata in ka dubi alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala akwai mata kashi hudu waɗanda ya tabbatar suna samun kashi biyu cikin uku na dukiyar mutum waɗannan mata kashi hudu ne suna samun sulusaini sulusain shine a kasa dukiyarka kashi uku idan an kasa dukiyarka kashi uku za su ɗauki biyu kaga sun ɗauki tutat na dukiya absolusain waɗannan matan su hudu ne a ƙur'ani gaba ɗaya na farko yarka ƴaƴanka mata idan ‘ya ce za ta samu rabin dukiyanka kai wanda alƙur'ani ya tabbatar amma idan ka bar ƴaƴa mata ba ɗaya ba ko dai biyu ko uku ko hudu ko biyar ko da nawa ne suna haduwa ne a sulusai wanda aya ce ta alƙur'ani na biyu mutum ne ya mutu sai ya bar yaran ɗansa ɗansa ya riga shi mutuwa amma yaron kafin ya rasu ya bar ‘ya’ya mata yaron kafin ya rasu ya bar ‘ya’ya mata wanda inda yaron yana da rai babu shakka yan uwansa ma ba za su yi gado ba zai hana yan uwa ya hana baffanni kawunne duk gefe zai hana gado amma yanzu da yake babu yaron yaron kuma da ya mutu bai bar jika namiji ba sai ya bar ‘ya’ya mata kaga har yanzu dai rabon nashi akwai rauni to su ma sulusi biyu suke samu fa aksar sannan al'akawatu shaqa'iq idan mutum ya mutu ya bar yan uwa mata shaqiqai yan uwa mata shaqiqai idan suna da yawa su ma suna samun sulusai haka nan in mutum ya mutu ya bar yan uwa mata li'abi al'akawatu li'ab su ma suna samun sulusai ne su hudu ne ‘ya'yanka mata amma ba ɗaya ba dukkansu dai ba mace ɗaya ba ce in suna da yawa shine Allah yake haɗa su a kan sulusi biyu idan ɗaya ce tana ɗaukar nisful mali rabin dukiyar gaba ɗaya take ɗauka domin idan mutum ya mutu ya bar ‘ya mace wannan ‘yar tana ɗaukar rabin dukiyar sa amma idan ya bar ‘ya'ya biyu ko uku ko fin haka so ba rabi ba sai Allah ya ba su biyu cikin ukun dukiyar Allah ya sani ragowar akwai wanda za a ba wanda yana daga cikin bayanin Allah cewa ah, wanda manzon Allah ya mana a hadisin Abdullah bin Abbas fama baqiya fali aula zakarin rajulin fali aula rajulin zakar abinda ya saura sai a ba namiji da yafi kusa da mamaci kaga su an fidda nasu ragowar sai a ba wancan saboda dole ne a gida a samu namiji mai kulawa da yan uwa idan mutum ya rasu sai ya bar ƴaƴa mata hikimar Allah sai Allah ya ce ba za a ba su dukiyar duka ba a raba dukiyar kashi uku a ba su biyu in ji Allah sai aka ɗauki dukiyar kashi biyu sai aka ba 'ya'yanka mata wani zai dinga jin haushi ga kani na can bai san mawahalar da aka yi ba a ɗauki sauran a shi ai da ka mutu 'ya'ya mata ka bari wannan ƙanin shi zai kula da su idan aka ƙi bashi wani abu a ciki sai yi watsi da ku sai Allah tuntune ya tsara abinsa in mutum ya mutu in mace amma inda ake ya bar namiji fa inda akwai ɗa namiji wannan ɗan uwan nashi ba ya samu gado saboda nauyin gidan ya kawo ya dawo kan ɗansa amma tun da ba ɗa mace ba ta rike gida ko da matan biyu ne Allah ya sani ba za su iya ba saboda ita ma ba ta zaman kanta tana ƙarƙashin wani ne in aka ɗora masa nauyin kulawa da gida an ɗora nauyin akan mijinta saboda haka shi Allah sai ya tsara abin shi saboda ka yi sa musulunci ba shi da gibi duk tsarin da ka duba sai dai in baka gane hikimar Allah ba saboda ka a nan waɗannan mata guda hudu waɗannan mata guda hudu su ne al'asabatu bi gairi sun shigo dangi ta dalilin wani in ba dan akwai wani ba su shigowa saboda haka yasa yana da kyau mu kiyaye su al'asabatu bi gairi wanda wannan mushkilar an fara gane ta tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga zamanin sahabbai aka samu wannan sabani na fahimta shi yasa gane matsala ta al'asabatu bi gairihi yana da muhimmanci wannan yasa ibnu hajar ya kawo hadisi na uku mai magana akan al'asabatu bi gairihi al'asabatu bi gairihi wato mata ne zalla kuma su hudu ne mutum ya mutu ya bar 'ya'yan cikinsa mata ba mace ɗaya ba in ma mace ɗaya ne rabi za ta samu idan matan suna da yawa kashi biyu cikin uku ne mutum ya mutu ya bar 'ya'ya mata na ɗansa jikoki kenan yayan ɗansa mata ba 'yarsa ba don 'ya'yan 'yarsa 'ya'yan wani ne ba nashi bane 'ya'yan ɗansa su ne magajansa. amma kuma 'ya'yan da ya bari mata ne saboda ka ko da biyu ne ko uku ne ko hudu ne waɗannan su ma ana ba su kashi biyu cikin uku ne na dukiya mutum ya mutu ya bar shaƙiƙai ya bar ƙannansa ko yayinsa mata ya haɗa uwa da uba da su suna da yawa to za a haɗa su ne akan za a haɗa su ne akan kashi biyu cikin uku na dukiya idan akwai namiji a cikin su shi yasa aka ce al'afabat idan akwai namiji yu'assibuhunna da zaran an samu namiji cikin mutum ya mutu ya bar yan uwansa mata akwai kuma dan uwa namiji a shikenan li zakari misul ya yi. ai kaga kenan sai a raba musu kai namiji dauki kaso biyu mace dau daya amma ya zama zallan mata ne to za a ba su kashi biyu cikin uku kashi ɗaya. har yanzu za a koma ga hadisin Abdullahi bin Abbas fali aula rajulin zakari manzon Allah ya ce sai a dubi a dangi akwai wani namiji da ya saura saboda waɗannan mata ne dukkan su ba za a ba su dukiyar gaba ɗaya ba don mace ba ta iya rike gida a ƙa'idar ta Allah a ka'idar Allah sai dai a zamani yanzu da uh, mata ke ganin za su iya ko amma dai a tsari irin na musulunci shi addini ya ginu ne akan cewa ita mace na ƙarƙashin wani idan ta samu makanta yanci ko ku Allah ya daga ta wannan kuma wani kyauta ne na Allah subhanahu wataala amma a ka'ida ai mace ba ta ciyar da gida sai dai miji ya ciyar da ita saboda ka shari'ar gado an gina ta ne akan mace ba za ta rike gida ba saboda ka idan aka ce an mutu an bar zallan mata biyu cikin ukun dukiya ake ba su ba duka dukiyar ba ragowar za a nemo namiji da ya fi kusa da mamacin sai a bashi saboda nauyin gidan ya koma kanka saboda ka waɗannan mata guda hudu ko dai 'ya'yanka na cikinka zallan mata ko kuma ya zama eh, jikokinka ne ta wajen ɗanka namiji amma kuma dukansu mata ne ko kuma ya zama <clears throat> ‘yan uwanka ne shaƙiƙai amma zallan mata ne ko kuma ya zama ‘yan uwanka li'abi amma zallan mata ne waɗanda su ne ko dai ‘ya'yanka ƙasa ko kuma jikokinka ko gefe <clears throat> shaƙiƙai ko li'abi waɗannan dukansu suna samun sulusi biyu so kowanne kuma akwai ka'idar samun gado game da su din ba lokaci guda ake ba su ba idan akwai wannan wancan baya gado idan akwai wancan wannan baya gado la'akari da wanda ya fi kusa da mamaci wannan shi ya kai mu ga karanta hadisin da za mu yi a yanzu insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد an karbo hadisin nan daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kada masa yarda fi bintin game da gadon kyamace mutum da ya rasu sai ya bar kyamace wa binti ibnin kuma ya bar yarda mutum da ya rasu sai ya bar ya da rai sannan yana da ɗa namiji amma ɗan ya riga shi rasuwa sai dai kafin ya rasu ya haifi ya mace su kaga kenan shi wannan mamaci ya bar ya mace yana kuma da jika ta wajen ɗanta ita wannan jikar mace ce wa ofin kuma ya bar yar uwa kaga dukkan su mata ne mutum ne ya rasu ya bar ya mace ya bar yar ɗansa ya bar kuma yar uwarsa shine abdullahi bin mas'ud ya ce kafan nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta lil ibnati an ita wannan yar tana da rabi wannan Allah ne tabaraka wa ta'ala ya tsara mutum da ya rasu ya bar ya mace ita wannan yar da babu da namiji Allah ya ce dama za ku samu rabin dukiya wali ibnatil ibni yar ɗansa kuma wato jikar ta nan. ta wajen ɗansa namiji wanda ya riga ya rasu amma ya bar ya bar ya saboda ka shi wannan mamaci yana da jika mace ta wajen ɗansa namiji ita kuma fa a sudusa za a ba ta kashi ɗaya cikin shida na dukiyar ai idan aka ɗauki kashi ɗaya cikin shida aka ba ta takmilatar sudusai ne ya kammala sudusi biyu kenan ya kammala sudusi biyu wa ma baqiya abinda ya rabu falil ukti a ba ma yar uwar wannan mamaci wannan shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawahu bukhari wannan hadisi yana cikin afradul imam bukhari al-imam bukhari akwai hadisan da ya ruwaito al-imam muslim bai ruwaito su ba wannan hadisin yana cikin yana babu mera ta ibn ibn ma'abintin hadisi na 6736 hadisin yana sunan abi dawud babu ma ja'a fi mera sulbi da kuma sunan tirmizi babu ma a fi rafi, ibn ibn ma'a ibn yana sunan nasa'i sunan ibn majah su ashabu sunan gaba ɗaya sun kawo hadisin na al-imamu muslim ne kadai bai ruwaito shi ba wato hadisin yana da labari yana buƙatar bayani sai ka dubi riwayoyin da aka samu shi ibn hajar bai kawo hadisin yanda ya taho da labarin ba sai dai in ka dubi sharhin da yayi ma sahihul bukhari da fathul bari ya yi bayani a kai tamamul hadis ya zo a sunan kubra na al'imamun nasa'i yadda labarin ya zo shi ne an huzaili bin shurahbil al'audi akwai wani tabi'i ana kiransa eh, huzaili bin shurahbil shi ya ba da labari ja a rajulun ila abi musa wani mutum ya zo ya samu abu musa al'ashari wa huwa al-amir kasar iraq a zamanin da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kasar iraq babu iraki sai bayan zamanin sai na umar sai na umar ne kafa biranen iraq a lokacin ya kasa iraq kashi biyu akwai yankin kufa akwai yankin basra kowane yanki akwai gwamna zamanin sai na umar zuwa zamanin sai na usman an riga an kafa waɗannan birane ya zama akwai gwamnoni da ake tura abu musa al'ashari sahabin manzon Allah shine gwamna a garin kufa sannan akwai alƙalin kufa shine suleiman eh, bin rabi'a al-bahili akan kira shi salman shine ake kira salmanul khairi shi wannan alƙali ne kana ala ƙabatun eh, kufa to wannan mutumin da ya taho sai ya samu ga gwamnan kufa kamar yadda a yanzu ba a ce kasar iraki to a zamanin sayyidina usman dan abin ya auku a zamanin sayyidina usman shi wannan hadisin abin ya auku ne zamanin sayyidina usman yana shugabanci bayan rasuwar sayyidina umar bin khattab Allah ya kara musu yarda uh, abu musa bashari yana gwamnan kufa sannan akwai alƙalin kufa shine salman bin rabi'a al bahir salman bin rabi'a al bahir wannan mutumin da ya zo sai ya samu abu musa abu musa sahabi ne amma shi wannan alƙalin kamar yadda al-imamu sahabi yake cewa akwai akwai kace nake game da cewa yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an sani yana cikin masana kuma yana cikin waɗanda sun yaɗa musulunci amma dai akwai shakka game da kasancewarsa a cikin sahabban manzon Allah yana da ilimi alƙali ne na kufa abu musa kuma gwamna ne na kufa sai wani ya zo ya same su fasa alahuma ya musu tambaya an ibnati mutum ne ya rasu sai ya bar ya mace wabnati Ibinin kuma ya bar yar ɗansa kaga kenan yana da ɗa namiji ɗan ya riga shi mutuwa amma dai ɗan kafin ya rasu ya bar ya mace so mutum ne ya rasu ya bar ya da kuma jika mace wa uktin li abi wa ummi sannan ya bar yar uwa shaqiqiya ya bar yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya kala sai shi abu musa gwamna kenan kowa ya san abu musa lashari sahabi manzon Allah sai yace lil ibnati an nisfu ita yar da ya bari a ba ta rabin dukiya sai ya ce wa ma baqiya falil okti idan an ba ta rabi ai saura rabi ko abu musa ya ce to rabin kuma sai a ba yar uwarsa shakikiya mu dubi abin da kyau mutum na ya rasu ya bar ya ta mace ya bar jika mace ta wajen ɗansa namiji da ya bar ɗa namiji wancan yar uwar tashi ba za ta yi gado ba shakikiyar nan ba za ta yi gado ba amma da ke bai bar ɗa namiji ba sai ya bar jika mace ga ya mace ga jika mace ga ƙanwa ko ya uwa ɗaya uba ɗaya inda a ce lokacin da mutumin na ya rasu ya bar ɗa namiji wannan ya uwarsa ba ta da gari saboda ɗa yana hana duk wani ɗan uwa ya samu gari. to amma da yake ya rasu babu ɗa namiji sai ya mace to kaga dole za a samu ragowa a dukiyar bayan an bata nata rabo shi abu musa sai ya ce a ba ma yar da ya bari rabi sauran kuma a ba ma kanwarsa ko yarsa din nan shakikiya ita ce zaka rike a nan in ka duba zaka ga yi aiki da hadisin abdullahi bin abbas ai abinda manzo Allah ya faɗa ya ce a ba ma ashabul furudi a ba su kason su na gado fama baqiya abinda ya saura a ba ma wanda ya fi kusa da mamaci amma shi manzon Allah ga abin da ya faɗa rajulin in namiji ne haka manzon Allah yake ko to kaga wannan ko ba namiji bace mace ce yar uwa amma abu musa sai wannan hukunci alƙalin nan sai ya tabbatar gaskiya haka to da alƙalin ya goyi bayan abin da abu musa ya aikata sai shi abu musa al-ashari. sai ya ce wa mai tambaya irin na mas'udin ka je ka samu ɗan mas'udu abdullahi bin mas'ud kenan kamar wannan fatawar fa innahu una na tabbata zai bi abin da muka faɗa shi ko wannan mutum sai ta wurin abdullahi bin mas'ud fa rajo da ibn mas'ud mutumin ya tafi ga abdullahi bin mas'ud fa sa'alahu ya ce masa kaji kaji ga bayani wani ne ya rasu ya bar ya mace ya bar jikan ya mace ta wajen ɗansa namiji ya bar ‘yar uwa shaƙiƙi ya uwa ɗaya uba ɗaya ya za a raba gado fa aka bar hubi ma kala ya ce to ina maka tambayan nan baya ga cewar na je na tambayi sahabin manzon Allah shine Abu Musa bashari kuma gwamnan Kufa ya kuma tabbatar min da hukuncin nan ga alƙalin Kufa na gabansa alƙali ya ce ya yarda har ma ya ce mu zo mu same ka in gaya maka shi ya turo ni in ba da ya turo ni ba ma ba zan zo ba ya ce yanzu in tambaye ka kuma in na gaya maka tutabi'una za ka ji abin da muka faɗa shi ne sai abdullahi bin mas'ud ya karanta aya aya ta hamsin da shida ta suratul an'ami inda Allah ya ce laqad balaltu idan wa ma ana minal muhtadin abdullahi bin mas'ud ya ce ai ku in na bi su na bace ban zan cikin shiryayyu ba ya kawo wannan ayan ya faɗa yace ai in na ga abin da suka hukunta to na bace ban ma kasance cikin shiryayyu ba sai ce walakin ni amma duk da haka bi zan ma hukunci bi ma qada bihi rasulullah zan maka hukuncin da shi da kansa manzon Allah yayi shine sai Abdullah bin Mas'ud ce lil ibnati an-nisfu yar da aka bari za ta samu rabin dukiya ba shakka wal ibnati al-ibni jikan nan ba za a hana ta ba za a ba ta kashi ɗaya cikin shidan dukiyar kashi ɗaya cikin shida na dukiyar shi ya cika sulusi biyu na dukiyar wanda saura sulusi guda shi ne wanda za a ba ma abin da ya rage in yake takmilatar sulusai ne wa ma bakiya falil the. ragowar shi ne za a ba ma ƴar uwarsa da ya bari da rai wanda suke shakikiya da ita wannan shi ne hukuncin manzon Allah kuma in ka duba za ka ga wanda hukuncin ya fi kama da adalci saboda mutum ya rasu ya bar ya mace bai bar ɗa namiji ba amma ɗa namijin ya bar ya mace inda ɗa namijin yana gare yar uwan nan ba za su yi gado ba amma da ke Allah ya karɓe shi saboda ka rabonsa ya faɗi amma kuma ya bar ya mace to tunda ya bar ya mace wannan yar har yanzu tana da daraja a gadon kakanta tana da rabu shine ka'ida da manzon Allah saboda ita mace ba ta samun abin da ya fi sulusi biyu ba ta samun abin da ya fi sulusi biyu a rabon gado saboda aka anan sai mazan Allah ya ce tun da an ba ma yarsa rabi to idan aka kasa dukiyar shida a dauki kashi ɗaya a ba ma jikar kaga kamar an ware sulusi biyu din nan ne na rabon mata saboda rabon mata baya wuce ta da ya saura sai a ba ma ita shakikiyar saboda ita ce mafi kusanci ga wannan mamaci wannan hadisin ya zo ta riwayar al-Imam Ahmad yana al-Musnad hadisi na 4406 yana sunan Tirmidhi babu ma ja'a fi miras ibnat al-ibn ma'a ibnat al-sulbi an Hudayl bin Shurahbil qala ja'a rajulun ila abi Musa wani mutum ya zo ya samu Abu Musa al-Ash'ari wa Salman bin Rabi'at al-Bahili Salman al-Khayri فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأبيه wannan riwaya ta bikin wani ya zo ya tambayi abu musa lashari mutum ne ya rasu ya bar ya da rai ya bar jikanya ta wajen ɗansa namiji ya bar ‘yar uwa shakikiya abin wa ummi fasala sai abu musa lashari ya ce lil lil'ibnati an nisfu walil ukti min al'abi wal ummi ma baqiya a ba ma ‘yarsa rabi a ba ma ‘yar uwarsa shakikiya rabi wa qala lahu suka ce mar in talik ila abdullah ka tafi ga abdullah ibn mas'ud fas'alhu kamar tambaya fa innahu na muna fatan zai bi abin da muka faɗa wanda wannan ya nuna maka hatta sahabban manzon Allah akwai al'amura na gado wanda wasu ba sani ba wato ibnu hajar a sharhin wannan hadisin da yake ba da labarin nan yana fakhul bari mujallar na goma sha biyu shafi na goma sha hudu yace wa hadha qalahu abu musa ala sabili dhanni shi abu musa al-ash'ari yayi wannan hukunci ne akan zato li'annahu ijtahada fil mas'ala ijtihadi yayi ijtihadi yayi malami ne aka mar tambaya ba shi da nassi sai yayi kokarin amfani da iliminsa da basirar shi iya abin da ya sani na ayoyin alkur'ani da hadisin manzon Allah yayi kirdado ya fidda hukunci wannan shine al-ijtihad abinda abu musa al-ash'ari ya aikata kenan to da yayi wannan kokarin fatawar sai alƙalin kufa shi ma ya goyi baya ya ce kai wannan hukunci daidai ne saboda haka sai yake tsammanin abdullahi bin mas'ud shi ma zai musu yuwafiqahuma zai muwafaka da su akan wannan hukunci to don haka shine yasa yace aje a tambayi abdullahi bin mas'ud kuma gaskiya ita wannan matsala ɗin akwai ta inda shi abu musa ya samu a kanta wanda an taɓa samun mushkila wanda ta yi kama da haka ɗin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an samu ta hadisin wani sahabi wani tabi'i da ake kiransa al-aswad bin yazid an-nakhai mutumin yaman ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az ibn jabal yaman kafin manzon Allah ya rasu ya tura shi yaman mu'az ibn jabal ya tafi a matsayin gwamna a yankin yaman sannan kuma malami mai karantar da sunnar manzon Allah shi yake karantar da islam kuma shi yake shugabantar musulman wannan yanki wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu mu'azu yana can to sai lokacin da mu'azu yake yaman al-aswad bin yazid an-nakhai yake ba da labari shi wannan al'aswad bin yazid tabi'i ne amma irin waɗanda ake kiransu al-mukhabbaram al-mukhabbaram shine wanda ya zamanto a darakar jahiliya wal islam lokacin da annabi yake da rai yana nan amma Allah bai nufe shi da haduwa da manzon Allah ba saboda haka ba a sashi a cikin sahabbai babban mutum ne kwarai to shi yake ba da labari yace atana mu'adh ibn jabal bil yaman mu'alliman wa amira ana nan sai gashi annabi ya turo mana mu'azu ya taho yaman a matsayin mai karantar da mu kuma a matsayin shugaba kafa annafu an rajul lokacin da mu'azu ya taho yaman sai muka mar tambaya an yi rasuwa tuwufiya wa taraka ibnatahu wa ukhtahu mutun ne ya rasu da ya rasu sai ya bar ya mace ya bar kuma kanwa koya yar uwa kenan uwa ɗaya uba ya za a yi rabon gado mutum ya rasu ya bar ya da kuma yar uwa sai mu'azu fa a'afa ibnatan nisfa mu'azu ibn jabal ya ba ma yar rabin dukiya wal ukhta an nisfa yar uwar ita ma aka ba ta rabin dukiyar kaga an raba dukiyar gida biyu yar mamaci ta samu rabi yar uwar mamaci ta samu rabi wannan hadisin yana sahih bukhari babu miras babu mirasul banati shine hadisi na 6734 yana sunan abi dawud babu ma ja'a fi mirath sulbi a riwaya ta abu dawud al-aswad bin yazid yace inna mu'az ibn jabal warrafa ukhtan wa ibnatan faj'ala li kulli wahidatin minhum an-nisfa wa huwa bil yaman lokacin mu'azu yana yaman aka yi rasuwa mutum ne ya rufu ya bar yarsa ya bar yar uwarsa sai mu'azu ya ce a raba dukiyar gida biyu a ba wannan rabi a ba wancan rabi shine sai shi al-aswad bin yazid yace wa lahi yawma idhin hayyun kuma annabin Allah yana da rai a lokacin da mu'azu ya wannan rabon gaza manzon Allah yana da rai hadisin yana sahih bukhari yana sunan abi dawud yana sunan daraqutni babul fara'id yana a sunan kubra na al babu al a babul akawati ma al-banati asaba saboda ka al-imam shaukani ya sharhi kan wannan hadisin a littafin nailul awtar yana mujallar shida shafi na 70 fihi isharatun ila anna mu'aza mu'azan la yaqdi bi mithli hadha al-qada fi hayatihi illa bi dalilin ya'rifu bayan da za a yi mu'azu ya raba gado ba tare da hujja ba saboda ka tunda mu'azu bin jabal yayi raban gado na a wannan tsari akwai hujja dalili kuwa in ka koma alkur'ani a suratun nisa'i aya ta goma sha ɗaya aya ta goma sha ɗaya Allah madaukake ce fa in kunna nisa'an fawqatnatayn idan mata ne sun fi biyu falahunna thulutha mata raka. za su samu sulusin abin da mutum ya bari wa in kanat wahida falahan nisfu idan mace ɗaya ce Allah ya ce a bata rabi kaga an samu amsa in ka koma suratul nisa'i aya ta 176 inimru'un halaka in mutun ya mutu laysa lahu waladun wa lahu ukhtun ba shi da 'ya'ya amma yana da 'yar uwa Allah ya ce falaha nisfu ma taraka ta samu rabin abin da ya bari yarsa rabi 'yar uwarsa rabi haka Allah ya ce saboda haka wannan mutumin da ya rasu ya bar ya ya bar yar uwa sai mu'azu ya raba dukiyar gida biyu ce kai rabi ita wannan rabi ita wannan rabi Fa faja'alaha kal ibna wa lamma a'ata Allah lil ibnati nisfa wa lil ukhti nisfa wa nafsa 'ala al ukhtayn anna lakum thuluthayn abinda Allah yake idan yan uwa mata biyu ne to ba za su samu rabin dukiyar ba sulusi biyu ne amma game da 'ya'ya mata Allah bai faɗi haka ba a ƙwar'ani sai Allah ya kyale ke ya shiru wanda shi ke gwada maka ilimin alƙwar'ani shi Allah ya tsara a akan ilimi da hukuncin 'ya'ya mata da hukuncin 'yan uwa mata iri ɗaya ne idan mace ɗaya mutum ya bari ya ya zama to mutum ya rasu ya bar ya mace guda to za ta samu rabin dukiya idan mutum ya mutu ya bar yar uwa mace ɗaya, za ta samu rabin dukiya kaga hukuncin ɗaya ne kenan wannan a bayyane ki a Qur'ani wanda ya zo a aya ta 11 wancan ya zo a aya ta 176 suratul nisa to sai kuma Allah subhanahu wataala yake idan ka mutu ka bar 'yan uwa mata sun fi biyu fa in kunna nisa'an fawqasnatayn falahunna sulusa ma taraka wanda ya nuna cewar idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa sama da biyu to abin da za su samu din nan ba zai wuce sulufi biyu ba ba zai wuce sulufi biyu ba amma da aka zo wajen ƴaƴa mata sai Allah ya shiru wato hukuncin ɗaya ne ta kowane gefe to wannan abin shine abin da shi Abu Musa al-Ash'ari bai sani ba kaga Abu Musa al-Ash'ari hukuncin da yayi ya dace da hukuncin da Mu'az ibn Jabal yayi a yankin Yaman a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gari lokacin da aka yi rasuwa aka samu Mu'az abinda mu'azu ya aikata sai ya dace da abinda abu musa bashar ya aikata domin shi ma tambayar da aka masa kenan mutum ya rasu ya bar ya ya bar yar da ya bar yar uwa amma tambaya ta gefen mu'azu ibn jabal mutum ya rasu ya bar ya ya bar yar uwa kawai babu yar da shi ya bambanta tsakanin wancan matsala ta yaman da wannan matsala ta iraq amma hukuncin guda ne saboda nan dai an bar mace an bar ƴar uwa can ma an bar mace an bar uwa sai zama abu musa ta yi hukuncin da mu'azu yi a yaman alhali matsalar ba guda bace abin da ya raba su wannan matsala da aka yi wa shi abu musa tambaya wanda shine hadisin da muke karantawa an masa tambaya ne akan idan mutum ya rasu ya bar ya mace wa ibnatul ibn ya bar yar ɗansa wa uktul li abin wa ummin ya bar yar uwa shaqiqiya uwa ɗaya uba ɗaya so akwai dan bambanci bambancin tsakanin mas'alar da ta zo gaban Abu Musa da mas'alar da ta je gaban Mu'azu wancan mas'ala ta Mu'azu babu jika a ciki daga ya sai yar uwa wannan mas'ala ta Abu Musa akwai jika a ciki so ta ya za a yi a gane cewa hukuncin ba guda ɗaya bane shine abin da eh, ibn hajar yake faɗa malamai sun yi sharhi kai kuma wanda shine abin da aka faru malaman suna suka tafi a kai shi ibn hajar yana cewa ijtihadi ne na abu musa yake ganin kamar wannan hukuncin yayi daidai amma da aka samu abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud sai karanta ayar alqur'ani laqad dalaltu idan wa ma ana min al ya gaya amma wanda ya zo tambaya ya ce ai idan na bi abin da abu musa ya hukunta da shi da salmanu ai na ɓace kenan haka ya gaya masa ai idan na ji hukuncin da suka yi na ɓace laqad balaltu idan wa ma ana min al-muhtadin Bala ma cikin shiryayu ya faɗi wannan ne jawaban an qawli abi musa annahu sayutabi'u kuskuren da abu musa rashari yayi yace ka je ka tambayi dan masud in ka tambaye shi zai bi mu kalmar da yace zai bi mu abdullahi ibn masud yace ya in bi su kuma na bata sai ya gyara akai don kar ma mai tambaya ya tafi ba a ba da amsar wannan kafan ba zai bi mu na babu mai bin wani cikin sahabban manzon Allah matukar ba Allah da manzon shi bane shi yasa Abdullahi bin Mas'ud ya dan yi gyara a wannan gaba yace zan bi su ke a halala in na su ai na bata yace zan da bi manzon Allah wa ashara ila annahu law tabahu abdullahi bin masud yake cewa ai in ko ya bi abu musa la khalafa fariha sunnati inda in ya bi abu musa to ya saba ma sunna karara da ta bayyana a gure shi domin in ka lura da amsar da ya bayar ya ce zan ma hukuncin da manzon Allah ya yi kaga abdullahi bin masud ya taba ganin annabi ya yi wannan hukuncin shi abu musa bai taba gaji ba musamman kasancewar abu musa ya yi hijira yana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa habasha tana yiwuwa abu ya faru wanda shi bai sani ba ana iya samun ire-iren waɗannan lokuta za ka samu wannan sahabi baya nan wannan matsala ta faru to shi abdullahi bin masudi ya sani an taɓa samun irin wannan kes ɗin wani ya rasu ya bar yasta ya bar jika ta wajen ɗansa ya bar yar uwa sai annabi hukunci sak shi ne sai abdullahi bin masudi ya ce walakin ni sa'aqbi bima qada bihi rasulullah Daidai ni zan yi hukunci ne wanda manzon Allah ya yi sai ya ce ga abin da za a ya ce annahu lauka lafa lafahu amidan laballa lauka lafa lafaha amidan laballa da zai saba ma wannan hukunci na manzon Allah da gangan babu shakka da ya bata Uzair bin Shurahbil ya ce fa'ata Abdullah fa zakara zalika lahu wa akhbarahu bima qala mai tambaya ya tawo ga Abdullah bin Mas'ud ya gaya masa ga abin da ya faru lokacin da ya tambayi abu musa bashari da shi da alkali salman bin rabi'a albahili ya ce kuma ga irin fatawar da suka bayar قال عبد الله قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ولكن fi فيهما كما قضى رسول الله yace sai dai zan yi hukunci irin wanda mazan Allah ya sai ya bayyana hukunci din ce to bayan Abdullah bin Mas'ud ya yi wannan hukunci mai tambaya sai ya sake komawa ga abu musa ai dama abu musa lashari shi ya ce a je a tambayi dan mas'ud wato abin da ya sa ya ce a je a tambayi dan mas'ud domin allah ya yi ma abdullahi bin Mas'udu ilimin rabon gado yana da ilimi mai tsanani game da rabon gado yana cikin sahabbai masu kwarewa shi kansa abu musa yana da ilimi to sai aka dawo wurin abu musa sai to ka ce mu je mu tambayi abdullahi dan masudu fa ya ce eh me ya gaya muku ya to mu da ya gaya mana laqad dalaltu idan wa ma ana min al-mutadin ya ce in ya bi hukuncin ku ya bace amma ga hukuncin da manzon Allah ya yi da kansa ita yar za a ba ta rabi jikar za a ba ta kashi ɗaya cikin shida wanda shi ne takmilatu sulusai abinda ya rage wa ma baƙi falil okti sai a ba ma uwa aka gaya ma abdullahi bin eh, eh, abu musa lashari da suka gaya masa haka sai ya ce to daga yau la tas'aluni ma dama hadal habaru fikum kar wani ya sake zuwa ya mun tambayan addini inda wannan gumin masanin yana da rai kaga adalcin sahabbai babu hasada daga yau kar wani ya sake mun tambaya inda wannan masani alhabru kaga yadda ya kira shi alhabru ya cincina maka saboda su dama karantarwansu domin Allah suke ba don shahara ba ba don asansu ba ba don su kushe wani ba ba don su nuna sun iya ba da ka sami koyi da su ya sa ya kira shi alhabru wanda in ka dubi a nihayar fi gari bil hadis wanda al'ahbaru dama humul ulama'u al'ahbaru humul ulama'u masani shi ake kiransa alhabru shi sa abdullahi bin abbas ya shahara da wannan suna akan ce mar alhabru akan ce mar albaharu li ilmihi wa sa'ati saboda ilimin abdullahi bin abbas shi ma abdullahi bin mas'ud sai abu musa ya kira shi ya kira shi da cewa alhabru wato masani in dai abdullahi dan mas'ud yana da rai kar wani ya sake zuwa yin tambayin addini in ji abu musa ibn hajar anan yace wa kana tabihi al-qissa fi zamanin Usman wannan abin ya faru ne zamanin sayyidina Usman Allah ya kara musu yarda li'annahu huwa allazi amara aba Musa alal kufa da can da can Abdullahi bin Mas'ud din shine gwamnan Kufa a zamanin sayyidina Umar Abdullahi bin Mas'ud shine gwamnan Kufa da sayyidina Usman ya hau sai ya cire Abdullahi bin Mas'ud sai ya nada Abu Musa al-Ash'ari ya zama gwamna kabla zalika kana amiraha tun uzila kabla wilayata abin musa alaiha mudda daga baya sai aka cire abdullahi bin mas'ud sayyidina usman sai ya nada abu musa al wanda wannan shi ke nuna maka adalcin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kana gwamna amma tambaya ka ba da amsa amma ka ce a ji a tambayi wani wannan mutumin kuma ya taɓa rike wannan mukamin naka shine gwamnan ku ɗin ya taɓa rike wannan matsayin amma babu hasada a je a tambaye shi da aka gaya ga amsa yake ku koma fatawar shi gaskiya ce to wannan kistar ta sa malamai suke ganin akwai ilimi cikinta na farko an al'alima ya idza banna Allah nafsa fil mas'ala duk idan da aka ma tambaya iya saninka baka san nassi game da amsar wannan ba wala yatawalla jawaba ila an yabhasa an zalika ba daidai bane ka bada amsa sai kai bincike domin abin da ya faru da Abu Musa kenan shi da a ce tun farko da aka zo sai ce a fara zuwa a tambayi Abdullahi bin Mas'ud da ya faɗa da an samu amsa amma sai ya aiki da ijtihadi da fahimtarsa ana zuwa ana tambaya ko ganarsa to kaga nan matakin da ya kamata a fara bi ba bi ba saboda ka duk sa'ilin da aka ma tambaya akan al'amari na addini in baka sani ba ka ce ban sani ba ya fi sauki akan ka dora mutane akan wani abun da annabi ya hukunta sabani shi baka ma sani ba amma da ka ce ban sani ba cikin sauki mutane za su je su nemi ilimi za a nema a kuma a samu ainihin fatawa ta manzon Allah akai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya rage kafin ya bar duniya yayi bayanin komi in ka sani ba ba lalle bane ya zama to wannan abin babu shi sannan na biyu annal hujjata inda tanazu'i sunnatun nabi wannan labari shi ke nuna mana cewa duk sa'ilin da aka samu sabani tsakanin malamai to fa sunnar manzon Allah ita ce raba gardama da zaran an samu kace nace sai aka ce ga abin da annabi ya yi in kana da hankali ai an gama da an ce ma ga abin da annabi ya sai ka ce na ja na tsaya saboda abin da Allah ya gaya mana kenan za ka na ba a sai in duk sa'ilin da aka samu da jayayya a mai da wannan jayayyar ga Allah da manzon Allah in kuntum tu'minuna billah wanda sharadi ne na imani saboda ka da zaran an ce ga hujja daga annabi to malami bai kamata ya yi jayayya ba jirgin ta kare na uku fihi ma kanu alaihi min al-insaf daga cikin masu sharhin sahihul bukhari akwai ibnu battal Allah ya mishi rahama yace wannan labarin kadai ya isa ya misinta maka adalci na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalcin sahabbai ta wajen karban gaskiya nan take war ruju'i ilayhi da komawa ga gaskiyar wa shahadatu ba'dihim li ba'd bil ilmi wal fadl su sun sani wani ya ilimi sai kaga wannan sahabi ya ce kai wani ba ka mashi wannan baya rage kimarta a wajen Allah kowa da irin baiwar da Allah ya mai a duniya saboda ka in Allah ya ma wani mutum baiwa ka yadda da wannan kyautar ta Allah gare shi wannan kyauta ce ta Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha so abinda sahabbai ke yi kenan idan aka samu wani yana da wata falala suna ikirari da wannan falala kuma baya rage musu wata kima a wajen tabi'ai sannan labarin yana nuna mana kafaratu itla ibn mas'ud al sunnah abdullahi bin mas'ud mutum ne mai tsananin bincike game da sunnar manzon Allah saboda yi yasa matsaloli na gado da dama ya san su abdullahi bin mas'ud na biyar tasabbutu abi musa fil futiya wani abu da ya kamata mai koyi da abu musa lashari ko da yake an samu kuskure a fatawar shi amma ya bar mana wani abin koyi mai kyau Allah ya kara masa yarda wato abin koyin da abu musa ya bar mana shine da aka mar tambaya mutum ne ya rufu ya bar ya mace ya bar jikan ya mace ya bar kanwa ko ya uwa ɗaya uba ɗaya ya tabbata ba shi da nasi daga manzon Allah sai ya ba da hukunci amma da ya ba da hukuncin sai ya ce aje a tambayi malam wani kaga ya hikima da ya ce a shi kenan tafarka kawai sai ce aje a tambayi malam wani wato duk sa'ilin da ka ba da hukunci kana taraddudi to ka sa wanda ka ba wa hukuncin nan ya je ya ƙara bincike saboda kar ka ɗora shi a kan ɓata tun da kai kanka ba ka da nutsuwa a kan fatawar da ka ba shi abinda abu musa yake nan ya ce alƙali mai ka gane ce a wannan ai hukunci daidai ne kawai ce to je ka samu ɗan masoji ina da ya tsammani sai ya biyu ga dabara ce in ba gaskiya ne ɗan masoji ya ce akwai gyara hakan ko ya faru ana zuwa sai ce to daga yau tambaya ka kare sai dan masu ku je ku yi mai tambaya wanda yana cikin bayanin da malaman suna suka yi kamar ibn abdul barri cewa amsar da aka zo da ita ga abu musa ash'ari game da wannan hadisi aka ce marga hukuncin da abdullahi bin mas'ud ya yi abu musa ya ce to tun da wannan yana da rai kar ku sake mun tambaya wannan ya nuna cewa abu musa ya janye mafatawarsa ya dawo ga sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana ganin shi ma Salman bin Rabi'a al-Bahili ana ganin shi ma ya janye ma wannan fatawa amma dai wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in zaka tarar da shi cikin sharhin da malamai suka yi akai kamar sharhi na al-Imam Tahawi na hadisin Abdullah bin Mas'ud hada ala anna al-murad bi hadith Ibn Abbas fama abqatil fara'ibu fali aula rajulin zakarin wanda shi abu musa abin da ya hukunta kenan annabi ya ce a raba gado waɗanda Allah ya ce ga rabonsu a ba ma kowa idan an samu ragowa a dubi namiji mafi kusa ga mamaci a bashi abu musa abin da ya aikata kenan illa abin da ya bambanta su ita wannan ba namiji bane mace ce amma hukuncin da har yanzu yana man yakunu aqrabul afabati ila al mayyit falau kana hunaka asabatun aqrab ila almayt walau kana tunsa an gama raba abin da za a raba sai aka ga waye ka kusa da mamaci ko da mace ce za a baka ragowa shine abin da abin musa ya aikata kuma wannan haka ne saboda duk sahabbai sun tabbatar da wannan amma in ka dubi hukuncin da shi abdullahi bin mas'ud ya bayyana inna nabiyya sallallahu alaihi sallam, ja'ala al-akhawati min qibali al-abi ma'a al-banati afaba abinda annabi ya hukunta shine wannan ya rasu ya bar ya ya bar yar uwa da yar uwa da ya mace sai manzo Allah ya mai da su afaba bigairi sun zama yan uwa saboda ka duka rabon fasirna ma'al banati fi hukumin zukuri min al irsi ta gefen gado wanda don haka ba za su iya hana wani na ƙasa ya samu gado ba don haka yasa ita jikan nan ta samu gado saboda mata ne idan aka ce mata ne iya rabonsu ko da biyu ne ba zai wuce sulusi biyu ba in aka ce sulusi biyu akwai ragowa har yanzu to amma idan aka ce ya ki ɗauki rabi kanwa ko ya ki ɗauki rabi kaga babu ragowa amma in an hukunta da 'ya'ya da 'yan uwa mata abinda alƙur'ani na sulusi biyu baya wuce haka saboda haka idan aka samu ga ƴa an ba ta rabi ga ƴar uwa an ba ta rabi kaga babu ragowa shi manzon Allah ta yi hukunta da yar da yar uwar dukkan su ba sa wuce sulusi biyu saboda ka jikan nan za a ba ta kashi ɗaya cikin shida na dukiya wannan kashi ɗaya cikin shidan ta same shi ne saboda ba ɗa namiji don dukkan su mata ne tunda dukkan su mata ne ba sa wuce sulusi biyu wannan dalilin ya sa hukuncin ya zama ya rikitar da shi abu musa mashari kuma a bayyana yake saboda haka anan za mu iya gane cewar akwai bambanci a tsakanin al'asabatu bin nafsi da kuma al'asabatu bil gairi bin nafsi maza ne gaba da su wanda shine bayanin da muka fara yi wanda ya zo cikin hadisin Abdullahi bin Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba gado idan an gama rabawa abin da ya saura sai a dubi namiji wanda ya fi kusa da mamaci sai a ba shi saura mun ce ka'ida game da al'asabatu bin nafsi la yakunu illa rajulan maza ne zalla bayan an gama raba rabo na gado idan aka samu ragowa sai a dubi namijin da ya fi kusa da mamaki sai a ba shi ragowa amma al'asabatu bin nafsi bilgairi eh, ba haka ake ba al'asabatu bilgairi yana da bambanci da al'asabatu bin nafsi al'asabatu bin nafsi kamar misali mutum ya rasu da ya rasu sai ya bar ɗan'uwansa. uwansa misali mutum ya rasu sai ya bar yana da ‘yan uwa mutum biyu wannan ya haifi ɗaya wancan ya haifi ɗaya goma amma dukkan su sun riga shi mutuwa mutum ya rasu kafin ya rasu yana da ‘yan uwa biyu waɗannan yan uwan nasa su ma sun riga shi mutuwa amma ɗayan su ya bar ɗaya ɗayan ya bar ɗaya goma kuma dukkan su shakikai ne ga wannan mamaci su kaga kenan wannan da ya mutu bayan an ba wa matarsa da sauran ashabul furud abin da ya rage ya za a yi da shi za a dubi aqrab ilay wanda ya fi kusa da shi wanda ya kusa da shi ko su suna kusa da shi dukkansu suna kusa da shi Tun da dukkansu suna kusa da shi dan dan uwansa guda dan ƴaƴan dan uwansa goma gaba ɗaya za a raba musu daidai ne saboda ka al'asabatu bin nafsi ana raba musu gadan daidai wa daida ba a fifita wani a ku saboda ai kusancin su ga mamaci guda ne kuma ta dalilin wannan kusanci ne suke samun gado don haka wani baya fin wani amma idan aka ce al'asabatu bil gairi su suna rabawa ne lizzakari mislu hazzil unsaye wanda ne abin da a ka'ida ta Allah ta nuna za ka gani a kitabin mawari wanda wannan ke nuna mana cewa akwai bukatar musan san al'asabatu wanda al'asabatu bin nafsi ya shafi ainihin yan uwan mamaci maza zalla kawai kuma babu namiji a tsakanin mutum da mamaci wannan sau biyu muna mamaita shi idan aka ce al'asabatu bil mata ne sallah kuma mun yi magana su hudu ne kuma ka'idar gado dama dukkan su ba sa wuce sulusi biyu duk sa'ilin da rabon gado ya zo kaga waɗannan matan sun mamaye dukiya sai ka koma hukuncin da manzon Allah ya cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wato mata ba sa taba wuce ka'ida ta sulusi biyu shine abin da Abu Musa bai lura da shi ba a lokacin nan sai ya raba dukiya tsakanin da ya da kuma yar uwa sai aka waye gari jikanya ba ta samu ba wanda inda ya duba da ya da yar uwa duka akabatun ne don haka ba sa wuce sulusi biyu ashe kenan za a samu rarar da ita jika za ta samu wanda sanin wannan din yana da muhimmanci kwarai don kawar da shubha da kuma fahimtar abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana Allah subhanahu wataala ya ba mu dadan abin da muka dace da fadan daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakurai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك